a jiya ashirin ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha shida aka buga wasan kofa da re na kasar sudan na shekara dubu biyu da sha shida ga yadda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta villarreal ta yi canjar da lido da ci daya da daya yayin da real da ta ma ta ci nan doki daya da ɗaya tsakanin da real valladolid malaga ko ta sha kashi ne a hannun kodoba da ci hudu da uku yayin da atlantico madrid ta lallasa gojola da ci hudu da daya las palmas ko ta samu nasara ne akan fuskar chiefs biyu da daya a yau kuma za a ci gaba da gasar na kofa da ne a kofa da rai na kasar spain inda kungiyar kwallon kafa ta eva za su karɓi su sporting zone ya sabila kuwa za su haɓa ne da sc commenters di portugal la corona ko za su karɓi su real batis ne yayin da valencia za su fafata da liganes osasuna ko za su karɓi bakuncin granada da barcelona za su fafata ne da hercules za a buga wasanni ne da misalin karfe tara zuwa karfe takwas na dare agogon Najeriya ne da da kuma Kamaru. Hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta sake kara mace hararren dan wasan kwallon kafa na kasar Portugal ta takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo a matsayin gwarzon dan wasan shekara inda ya haura kan abokin karawarsa Lionel Messi na Barcelona. A satin da ta wuce Ronaldo ya lashe kambun dan wasan kwallon kafa na duniya a karo na hudu idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta saka ta saka fan miliyan talatin domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta wasbom mai suna julius dragula har ila yau kungiyar ta arsenal na shirin sayan dan wasan borussia dortmund mai suna marco rui dan shekara 27 da bakwai da haihuwa wanda ake ganin zai maye gurbin ozil da alex sanchez wanda suna da sauran watanni sha takwas kafin kwantarakin su ya kare a kungiyar kwallon kafa ta amma kungiyoyi da dama suna bukatar sayan su daga kungiyar ta arsenal liverpool na zawancin dan wasa ne suna kansa daga kungiyar kwallon kafa ta leicester city yayin da everton ta sa euro miliyan 20 domin sayan dan wasan gaba na napoli mai suna leonardo dan shekara 25 da haihuwa shi kuwa james rodriguez na Real Madrid ya nuna sha'awarsa ne na barin kungiyar Serie zuwa kungiyar kwallon kafa na Chelsea ke kasar Ingila a tsakiyar kakan wasan bana. Da zaran an buɗe hada-hadan sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya a watan Janairu mai zuwa na shekara 2017 lafiya.